wani ne ga aliyu magana yake ka bari wannan kuma Allah ne ce a ah, an fara masa sai ce wallahi zan maka du'a in baka bari ba yake ka min du'a kai annabi ne ya koyi nafila ya roki Allah kwatsam Allah ya hudo da taguwa ta cikin gida ta banko ta yi waje kawai ta shigo cikin jama'a ta damƙe mutumin nan ta wuji jiga ta fada da ƙasa ta hau kansa kai yi masa kaca kaca bayin Allah ne ba su da hammuwa wannan duniya kwata kwata sun watsa da wannan duniya ba ruwan su da ita kuma matakin samun haka ba wani mataki matakin can da muka faɗi kiyaye farilla kiyaye nafil a ƙarshe ta mutum zai gana tica in ya daɗe na haka man kam ce gwalgwalo ya yi yawa wa rajulan minan nakhai akwai wani mutum daga kabilan nakha kana lahu himarun famata lahu fi ya kasance yana da jaki jakin nan ya mace masa kan hanya ta tafiyarsa safari wata wata wa sallah yana da nisa yayi alwala yayi sallan nafila rakawi wa da Allah azza wa Allah mai girma da ɗaukaka fa ahaya lahu himara Allah sai ta da jaki jaki ya mutu ya roƙi Allah kamar irin abin da aka ga annabi Isa jakin na sai miƙe wa hamala alaihi mata'ahu ya daukan masa kayansa har zuwa gida wanda ina zuwa gida ke cewa sa jakin nan matacce ne ka ɗauke kayan nan ina saukar da kayan nan jakin nan sai yanki jike su aka ja jaki aka Allah amshi du'a ne saboda an ci an yi kaza an yi kaza nan abun da ya kamata kila da ka bi tarihin kowanne mutum daga cikin nan ka ga me abincinsa me sana'arsa ya yake bautan Allah ya yake daga nan kila ka ce mm, arina zai iya yi wa amma nan mukamin kadai aka faɗi haka amma da za ka bi ka ga irin rayuwar shi ila gairi zalika zuwa wani wannan minal karamati na karamomi mu kuwa yanzu yuhibbu an nuhibbu mada nuhmada bima lam naf'al sun muke ayaba mana da abin da ba mu tsina na ba ba mu kulla ba allati la tu'addu wa la tuhsa wanda ba su kididdiguwa ba su lisaftuwa wallati shahadaha al'alafun nas wanda dubbannin mutane suka gansu bal malayin albashar miliyoyin ɗan adam saboda kana muna mu tashi auliya a shaitan ni نعم ايه eh tsara shugabannin waliyai su ne jakadu jakadu eh su ne manyan waliyai daga nan kowane waliya bayan su yake shin ba Allah ya karɓa ba ko tun da Allah ya karɓa abin ne maka na annabi Musa nan take ai aka ce masa an karɓa kila baka karanta Qur'anin da kyau ba sai ya kace masa qad ujiba da'wata kuma lokacin da ya roki Allah ce ya Allah ka karfafa Fir'auna ya mutu akan kafirci Allah ka mai da dukiyarsa duwatsu ya Allah ka dammara Fir'auna Allah ce mun karba du'ayin ai ba ce ba karɓa ba kuma ai ma annabi Musa nake ji annaba nan ba wanda aka karba du'a idan san dai ba annabi Muhammad ba ta manta min da fir'auna kansa zai ce ya ayyuha sahiru du'u lana rabbaka ya sahiru ka roƙa mana Allah in an yaye mana wannan daga nan zamu yi mani da kai ya kuma roƙi Allah aka ce duk lokacin da aka yaye azaban sai gashi suna rawar alƙawarin ai ba wanda aka karba du'a irinsa kila kai kana son kila kai dan mu'arada na jato kenan da aka ce in kai du'a'i Allah bai karba ba da alama aikin ka kai kake ganin kila kai tsarkakakke ne ba haka ne ba na maganan ido me eh, na maganan ido cewar kallon abun na aiko mun karanta ko kasai nake jin zaka zama kasai din ba ma babin ba inda ainihin da aka ce kallo na rage fahimta na rage hasken zuciya da hasken ido yawwa ko kasa yake nema ma zai samu karantawa zai je ba dai ke ba in ya je karanto igasan bai gani ba ya zo ya same ni shi ya karta igasa daga shafin farko har karshe bai gani ba ni kuma in dauki aikin nemo masa ai bala ina nan Allah ya mala har sai ya tsare shi dole ne haka zai dama ai harshe babu sharri irinsa za a ga mutum mai tsoron Allah mai kiyamun laili kila mahaddacin alkur'ani mahaddacin hadisi amma bai daina karya ba harshe mutum ya tsare harshe babban yaƙi ne harshe dama ayin nabi ma kansa ya zai tara mutane cewa zai lamunce min abu biyu lamunce masa aljanna ya lamunce min harshensa ya lamunce min abu baka ga bayan Allah ba akwai wanda kan ɗaure harshensa da igiya cikin bayan Allah zuhudu ne ba mu wa yan kwa ya kamata mu dawo da littafin zuhudu gani nake kamar ne in an zo ana karanta mutum gani yake kamar ainihin ana so da shi wani abu ne akwai daga cikin bayan Allah wanda yakan sa abu a bakinsa dan kakka zo ka dane da surutu dan akwai mutane da wanda zo haka kawai ba CED ba sa da dace ya zo gashi kan me ka je kai abin da ke gaban ka ka ban liman abin da ke gabana akwai da dama kan yi amfani da wata kalma wai ita ziyara kuma kalimatu haƙƙi ne yuradu bihal batil daga ziyara a buge da gulma da yi da mutane saboda haka nan yakan samu wani abu dutse ya sa a bakinsa an kace assalamu alaikum salam wani karshen ta sai maka tagumi haka ka zo ka same shi misalin ga al'ada an fi sanin malam malam jikin ne ko ai jikin ne zunubi zo zai ja ka ku shiga jahannama jikinka zai ɗanɗana kuɗafa ya zai same kawai ka yi jigurum ka riƙe nan Allah haƙori ne kai baka ce masa haƙori ne ba shi ya gane amma in ba haka ban ya daga zangar kila tambaya sai wuce ma da baka ramani ga mutane Allah jarace su da fudulu na irin wannan zamanin dan dai mutum ba san kimar lokacinsa ne ba da mutum ya san kimar lokacinsa za ka gano fudulu abinda za ka ce min me ake sawa a cikin wannan ƙarshe sai ka ce wannan abun mai kyalli mai dan baki a haka gashi a kulle cif ruwa ma ba zai shiga cikinsa ba to yanzu asalin yanzu wannan ya ake kera shi amma dai gaskiya an yi hikima a buɗa ya koma ya haɗe haka me fa'idansa kawai ita maka meye wannan ce masa abun sa gilas ne in an rufe shi kenan haka fa'idan shi sai tsaya ba gani ba ko takarda mutum zai rubuto tamba ba sai a dogon fida ta kuna ya baka labarin garin da wurin da awar da shi sifan abun itatuwan wurin menene abun wurin ga yadda ya ga wurin sannan kuma ya tambaya abu guda ɗaya maimakon minti ɗaya isa a gama amma saboda fudul sai ɗaukan maka minti biyar kai ka ce ya tafi matsala ka tsaya i cutar da kai lokacin ka yana ƙididdige wanda ka je ka yi bacci kana yin bacci isasshe in ka tashi za ka amfani kanka yadda ya kamata a kan ka zauna rabi da rabi don kana jin bacci ka tashi kace kila mu ɗauka karatu za ka yi karatu kila wahala za ka dinga yi za ka bi karatun ka bi karatun kwakwalwar ta dakushe ba ka ma ganewa sosai abin ka je ka samu ka ɗan yi bacci sosai kwakwalwar ta wutan ka tashi za ka ji daɗin abin da za ka yi kai ko in ka farka kai ka zana kana tunanin inda za a fito wa duniyan nan in kai bacci ka farka ya fi a akan abu kankani wanda za a zauna ainihin wanda la yasmin wala yagul dole ne yan uwan san kiman lokaci kiman lokaci saboda haka nan wannan aka yake me ma ne asalin tambayan aha gariya ta wannan to don haka nan hatta abubakar akwai ran da ainihin abubakar ya daure harshen sa annabi ce daure shi da kyau akwai wanda zai rike shi don yi a lokacin da yake kuffa ka hala mu'az bin jabal ne in ka san cewa duk cikin sabbai kusan a dai zahiri ba wanda kai shi tunani ne wanda yana tafiya na kirga sakon shi yace kuffa ka hala sai irin karantarwa ba irin tamu ba ta a haka ya zaro harshen ta eh haka ka san ba tawili za ta yi ba ya rasulullahi wa ina lama akhazuna liman takallamu bi abinda za mu yi magana da shi shi za mu dinga rikewa sakilatka ummuka uwarka ta hai asararka fa hal kubbun nasu fi nari jahannama ala manakhirihim illa hafaida alsinatihim ba wani abun da kan kifa mutane cikin rijiyar jahannama ba wani abu da kan kifa mutane a ce mutum ya je jahannama ta hanci manakhi illa hafa'i da alfinati in ban da girbe-girben harasansu ka yi ƙoƙari ɗan uwa mai nafila mai kaza ka karanta ainihin allisan afatul lisan naga hadda littafin an rubuta shi afatul lisan afatul lisan littafi ne wanda an ka karanta za a gano kusan yadda suka ba da ma abun din da yake dan abun ne sun abun ne kusan harshen ka kale shi kama da maciji dafi ne a gare ka dafi ne baka mai da hankali ba shine ajalin ka ina zama maka asara aljannaka gaba ta yi ayyuka duk rana ɗaya minti ɗaya warga zama aikinka baka gani ba manzon Allah yana cewa ainihin me ike da suna ne aljanna mutum yakan faɗi kalma ba aljanna ta fi kusa da hanjin takalmi ba mutum yakan faɗi kalma yana ganin ta ba wata tsiya ba ta yi masa dalilin rugawa cikin jahannama shekara saba'in yakan faɗi kalma yana ganin ta ba komai ba komai wata tsirga da shi aljanna saboda haka nan duk abin da ka faɗi sai ka abin nan ɗinsa nafila da azumi da sadaka da wane ne duk in harshe bai karu ba lokaci ɗaya minti ɗaya yawa harshe a ɓata kuma labudda min ainihin dole ne sai an masa burki harshen nan mutum ne fi sanin kansa hanyar da zai kare harshensa surutu dole kullum za ka je ana yaban shuru shuru dole mutum san yadda zai rage magana ya rage magana sai inda ta zan dole dole sai kai magana za ka zo kai magana kai amma surutu hanya ce guda ta gangara cikin halaka eh, rutsaban nunannen jana wanda ake na girbi lokacin yankoshe daga jana ne juni kaga ka yi masa nisban sa jami'an yankakke wanda lokacin yankansa ya yi Ito, eh mm, ah, almuhimmu dai ya yi magana, saboda babu wanda ke da tarihin zamizi irin tarihin Isa, ta kai annabi isa in banda ba dan qur'ani ne ya yi bayaninsa ba da za a iya cewa ba a yi wani mutum annabi isa ba ko kiristoci ba su tarihinsa ba annabin da yake ba a san tarihinsa ba sosai irin annabi isa ba kamar annabi muhammadu ne ba da ɗaukan cikinsa da haihuwan shi da shayar da shi da rainan shi da yaye shi da ainihin abun nan eh, eh, yaruntakansa da samartakansa da dutantakansa da mutuwansa duk gaba da haddace yake ba kowanne annabi ne ke da wannan tarihin ba wani bawan Allah na ya rubuta littafi ina cewa in ban da ba dan alkur'ani ne ya ambaci annabi isa ba to da za a ce babu wata shakfiya annabi isa sai ce khayali ne kawai abin da aka samu a tarihin annabi isa an haife shi ba uba ya yi magana daga nan kawai sai dai aka same shi aka tsince shi can wajen da'awa saukanan tsakiyar gamidi ne to sai dai almuhimmu a nan ya dai tabbata akwai annabi isa kuma ya yi magana yana jinjiri kuma an ce yi kalimun nasa filmadi wa kahla to amma tsakiyan ne Allah alam rayuwar shiga mai dace mutukan gumobi sai eh, wannan ai ne ko da bukar ku manta ba maganan hoton nake ba magana ce ta gittu hoto ya kasu kashi biyu akwai haramtacce akwai daruri wannan shi aka ce darura tubihul mahzuratu a irin nan na passport ko zuwa za a ɗauki mutum aiki ko dai wani laluran kila wani wanda ke nema ko dai dai wani abu mai kama da irin haka wannan lalura ne yana da manufa amma irin hoton da ake ɗauka wanda ke ɗauka ana kwalliya da shi na 'yan kwallo ko na mawaƙa mawaƙan makatar da ainihin ko da duka mawaƙan jirgin ɗaya ne fasikai ga namiji da hoton mace ya manna a motar shi saboda komai wai mutane har wai a bature ko lalata lalatattu yahuda sun ɗauka lalace mu ta kai lalace yanzu duk abin da mace ta shi muke kwaikwayonsa za ka yi suke ta tallan salula mace take yi ba ga motoci mutane an mamman ga tana haka saboda mu ba za mu iya sayan abu ba in ba mace ce ta yi ba lalace mu ta kai haka irin wannan hotunan su ne a bangon jarida su ne a tv su ne a talla su ne a kaza su ne a kaza irin wannan hotunan ake magana hai ko masallaci ba a ce dole ne mace sai ta sa hijabi da niqabi ba ina jin masallaci shine karshe aiko wurin bautan Allah ne ba mamaki zaka zo masallacin ka koma gida da kuka amma ko anan duk da haka wajibi ne mace ta rufe fuskanta haka makarantu haka kaza kila ba mamaki kace to ai makarantar ko kaza kila haka kake nufi wannan abu ne dole gaskiya ta zo a baɗe ta ai littafin ya kamata ka samu ka ɗauka kaga sai ka rubuta daidai ko na maimaita ma yanzu in dai baka rike ba bai rikuwa aula ka ɗauki littafin ko ka samu ɗan uwa kusa da kai sai ku duba tare Allah shi in kun duba ba gani ba sai ku zo in duba maku daga nan kaga sai ka kufa sai ka fi jin daɗin haddacewa cikin ruwan sanyi alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راهم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أولياء الشيطان وتوليي إرن الشيطان تند أنجما دمجنا أولياء الرحمن وند دونيا Allah ya ambace su a littafinsa manzon Allah ya ambace su a bayaninsa sannan al'umma salihai sun gagga irinsu ta inda aka ba da misalansu da dama auliya ar-rahman saboda haka nan duk inda abu mai kyau yake aka samu kishiyansa yau muna abin da ba a san jin auliya a shaitan kama yu'minul muslimu bi anna lish-shaytani من الناس أولياء استعوض عليهم فأنساهم ذكر الله kamar yadda musulmi har musulma ya gaskatar da lalle shaidan abi anna lishaitani auliya'a shaidan na da magoya baya wa'annan magoya baya suna nan daga cikin mutane ya zambillah ya kwashe su ya agaje su istahwaza alaihim ya mallake su ba su iya gudanar da komai sai yadda ishirya masu fa'ansahum zikirallahi haka ya mantar da su littafin Allah Ta Baraka wa ta'ala ya mantar da su tuna Allah wa sawwala lahum sharra ya saƙa masu shari sawwala sharra lahu ya riga ya sabar musu da sharri ya tsura da sharri ya shige su in ban da mugunta ba abun da ke cikin birnin ransu وأملى لهم الباطل فأصمهم عن sama'il الحق haka ya cusa masu ƙarya wa amlal batila lahum ya cusa ƙarya gare su gaskiya ba ta shiga cikin zukatansu sai ƙarya fa asammahum an sama'il haqqi haka shaitan ya kurumtar da su daga jin gaskiya ko da ya ji gaskiyar ko ta ji gaskiyar ba za ta iya bi ba sai ka ga an yi shekaru ko an karanta littafi min ghilafin ila ghilafin bango zuwa bango ya fahimci abin da ke ciki rana ɗaya wani shaidani ya zo ya ce musu kaza ya ce musu kaza sai ga sun manta da karatun da suka yi littafi wannan auliya a shaitani kenan wa a'ma أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مسخرون وأعمى أبصارهم haka ɗan ya makantar da ganinsu an ru'yati dala'ilihi daga ganin hujjojin Allah tabaraka wa ta'ala ko hujjojin gaskiya fahum lahu musakharuna fahum musakharuna kenan lahu su wa'annan auliya a shaidan horarru ne ga shaidan ma'ana sun ladattu sun biyu ga da'awa shaidan bin shaidan a wurin su ba wahala shaidan din ma bai jin wahalan kiran su juya su kawai yake yadda yake saka ke lankwasa su suna masa hidima yadda kasan rana na hidima wa dan adam ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba rana za ta fito kuma za ta yi ma abin da za ta yi ma ko kana bin Allah ko ba ka bin Allah haka za ta yi to wa'annan sun kasance su horarru ga shaidan ko ya sa su ko bai sa su ba ga ɗaya sun riga sun samu aikin shaidan suke laila nahara tunda asammahum wa ama basara don in ka bi gaba za ka ga abba kama lisanahum anil qawli al-haqqi wa li awamirihi muti'una wa muti'una kenan su masu ɗan karen biyayya ne ga umarnin shaɗan yau ka dubi ko da misali masu asiri don ya ba da misalin da ake bi idan aka ce masa in ka ci kaza a nan ya karye za ka ga duk hanyar da zai bai ci kaza nan bayani sai ga ya saba dokan Allah amma abinda da ɗaninsa ya gaya mashi daga cikin insu bai iya saba shi ka da wani gidan ba a daka da daddare a wani gidan ba a shara da daddare za a karya asirin asalin gidansu kuma in an bi an da sai ka na da awon sunna wato komai bidiya ne sai kayan gidansu kayan gidansu shi ba bidiya ba ne saboda haka nan za ka same su mutu ona li awamiriki yughurihim bisharri yana cunna su ga aikata sharri zuga su ina zaburar da su kan aikata mugunta wa yastahwihim ila al-fasadi bit yana lankwasa su daga hawa yana soyar da su ya sunkuyar da su zuwa ga ɓanna ta wacce hanya yin kwalliya wa ɓannan sa ga mummunan abu a shara'ance a hankalce amma shi ya yi masa kwalliya sa ga har yayin aikata shi ake aikata shi wata burgewa ne hatta arrafa lahumul munkara fa'arrafuhu shaidan din nan bai basu ba sai da ya ganar da su banna. ƙarya abin ƙi ya koma ƙarya ita ce sananniya a wurinsu ta kasance abin da aka sani abin da aka saba da shi kowa in ya tashi ita yake aikatawa kuma an ji an dawo ƙarya ce munkar ne wa nakkara lahumul ma'rufa fa ankaruhu ya juyar musu ya baƙuntan musu da abin da aka sani nakira ونكر لهم المعروف ونكر المعروف كن يباقنتر مسو da abin da ike sananne a addini sananne a ɗabi'ansu kawai sai gashi sun waye gari suna ƙinsa ƙire-ƙire in ka aikata shi ka aikata abin kunya ka aikata abin zargi allah laƙalle ka dubi yadda shaidan ya nakarar da hijabi da niƙabi ya koma bin kyama kai ka ce ba a taɓa yin sa a duniya ba wai wasu mata sun je lacca wani gari kawai sai yara suka biyo su suna cewa ga 'yan madina ga 'yan madina ba taɓa gani ba Allah ya sa zukatansu irin wankakken zuciyar nan ne maimakon wasu 'ya'yan abin nan eh, sai su kaga suna abin nan suna zagi suna kaza wasu hajji suke amma su da yake zukatan su wankakku ne yan kauye ne kawai suka ce ga yan madina ga yan madina haka suka biyo su kaga zuciyar su da saura dafi bai je musu ba fakanu bidda auliya illahi suka kasance kishiyoyin magoya bayan Allah su sun zama a ada'ullahi kenan wa harban alaihim 'yan adawa ga masoya Allah zaka ji ana jifan masoya Allah da muyagun kalmomi iri-iri wa'alan naqid minhum sun kasance masu warwarewa daga gare su ula'ika walaullaha wa'incan auliya Allah kenan sun goyi bayan Allah tabaraka wa ta'ala wa ha'ula'i adawhu wayannan ko sun yi kulla adawa da Allah tunda in an kulla adawa da abinda Allah ya ce an kulla adawa da Allah har da manzon Allah ma kaga sun zama kishiyoyin juna ula'ika ahabbullaha wa aradauhu wa'incan suwa auliya Allah sun so Allah tabaraka wa ta'ala suna yardar da Allah tabaraka wa ta'ala wa ha'ula'i aghdabullah wa asqatuhu fa alaihim wa ghadabuhu wa'annan sun fusata Allah tabaraka wa ta'ala sun ɓata masa don haka inuwar Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbata a kansu da fushinsa ma'ana inuwar Allah korarsu daga rahamar Allah rahamar Allah ta yi nesa da su ko ka ce aljanna Allah ta kasance nesa daga gare su walau zaharat ala aidihim ko ka an taru fi sama'i ko da abun da ya saba walau zaharat alkhawariku ko da abun da ya saba wa al'ada ya bayyana ala aidihim a hannunsu misali ka an fi sama'i suka tashi sama wannan mutum ka san fasidi ne mulhidi ne kila ko sallah bai yi amma sai ka je katar da shi a makka su ce muku ba komai sai mun sadu shiga jirgi ce a'a shi bai hawa jirgi can ku je ku kwaɗan ana dawa sai ka gan shi sai ce maka yi shiru ka faɗi bayan ka faɗi zai mutu Sau haka nan ya zagaya ya iya yiwa don wannan ya auku bai nuna mutum waliyin Allah ne muddin ba a sallar la'asar kai baya zuwa sallar jam'i in wannan abu ya auku gari shi shekani ne don jam'i suna daga cikin sunan huda karantarwa ce ta manzon Allah kuma sunna ce wajibi ne wanda duk ya bashe bar farilla ya zama wani abu ya auka gare shi waliyin shaidan ne ya zana ce maka wannan waliyi ne min auliya Allah amma la ya kharuju illa yawmal jumu'ati juma'a juma'a yake fita sai ka tadda kidahu kuma ana zuwa kwana kokarin ganin saran juma'a kamar in an gan shi ya zama dai ma shine Allah saboda haka nan wannan zai ce ma bai fita jam'i ai mun ga auliya Allah din سعيد بن المسيب كم سنوات استغرق ما رأى قف أحد أربعين سنة shekara arba'in yayi bai taba ganin ƙeya wani ba don saboda kana ma kai kana wali ka samu sati baka je sallar jam'i ba kaga wannan ko da irin wannan ya tashi a sama ku rabu da shi anan ka je ka da shi a makka ɗan ya kai shi auliya a shaitan ne li yujadiluku aw mashaw ala ma'i ko suka tafiya akan ruwa ka gan shi ya bi ta kan kogi tsaf tsaf tsaf ina ta ga ya tsallake bai duniya ba ci awu mun gano shaitan ne yana ka a kan shaitan kake yawo tun dai da ya bar wani abin da ya kasance dole daga cikin wajiban Allah إذ ليس ذلك إلا استدراجا من الله لمن آداه wannan bai kasance wani abu ba ille talala daga Allah tabaraka wa ta'ala ga duk wanda ya yi adawa gare shi Allah zai jinkirta mashi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin aw aunan min ash-shaytani liman walahu ko kuma taimako daga shaidan ga wanda igoyi bayan fa wadalika yadda da wannan saboda lil na taliya saboda hujjoji masu zuwa shine da abubuwan da suka saba al'ada sun bayyana hannunsu ka taba ganin mutum a sama yana yawo to kan ka taba ai kila sai dai amma ka taba gani a kasuwa irin yan abun nan din da zai ce baka bari je je kasuwa sama ba kasuwa ku ba yan kauye ba kasuwa ku zai ce ba bari je kasuwa sama kaga ya fa zare zare ya tafi sirri yayi bi zaren tsatsau tsatsau ya cilla tan sama an jima kaga ya dawo da suwaita da huluna da suyi da menene da har da kosai da menene dai ya so daga can ke wannan ya je kasuwa sama ya sayo ta agoshi kaga da shi kenan ya zama walin Allah shaidani ne kawai tun da nan ƙasa ana masa makida kiɗa ko <laughs> kaga tsara wannan bai nuna kaga wannan hawa ne wannan ya saba al'ada mutum ka gani ba da fuka fuki ba tsuntsuwa ba kuma ba ka ga ya sama kuma ka ya dawo ina rungume da abubuwa ko ka kwanan almajiri kila shi kafi sani ba komai ciki wa yake jin yunwa a cikin nan wani miƙe ke gani nan shi ka kwanan ka ya yi gwalangwalan ya yi gwalangwalan an jima kwatsan sai gani ga abinci na turi aljanu sun je sun sato abincin wata da yankan nama ka yin kaci kaci haram <laughs> ai wa ka yi a ƙasa hausa ta duk wani wali shi ɗani mhm. to to duk shaidani ne shaidani ne waliyu ne wannan awaliyu min auliya a shaitan Dabin Allah ike da me ike abun ke auka sai ake to wali ne karama ce daga Allah amma wannan imma istidraji Allah ya kyale shi zai shirke shi ya ci iyakacin sanan duniya wa in ma shaidan ke masa au duk da ya zama nau'in abin din da saboda haka nan wannan kenan ko da irin wannan ta bai don mutane kullum akan burruke su da wanda ba taba gani ba ba ga mutum ya kawo magani ba in aka ki sai sai ce to a nemo tirela ta bita ta kanshi sai sun kuwa ya rigingine ce na tirela ana in mm, mm, ina ce ko mai kuci ta bita tsallake ta kai da dama da baya ka ganye ba da maganin majina sai a wawace saboda mutum shi Allah shi tsoko wai sai ka nuna masa kafi shi tukun in ka nuna masa kafi shi ka fitar da wani abin da bai taba gane wa shi ba zai iya yi ba to daga nan maganin ka na yi ko yaushe za mu yi wayo yaushe za a yi hankali oho eh ai abin da zaka iske masu karatun mamantawa ko wata rana wani masallacin da muka yi shekara da shekaru muna karatu wala ana ta kullum zuba tauhidi ana ta zuba tauhidi wani tashi miƙe ce yayi magana yake qur'ani da hadisi shi kare ne gaskiya aka ce kwarai gashi da baki zai ce sai a sai dai amma Allah ce tashin taimake ka wani abu zo da shi guda kaba saboda ka da taimaki bayan Allah nan wurin wurin bayan Allah ne kafin a jama mutumin na hada ka kusa kashi bakin kogi Ina ku tsaya ana miƙo nan miƙo nan miƙo nan ce ka Allah daren na kai lalace ta duk tauhidi na tafi haka halin mutane zai ku duba ku gani kwanan can aka yi wani abun mamaki yan kwanakin can kwana biyu ne da ta wuce ko kwana uku haka waye gari mutane wasu ke kona barkono wani zai mutu a karanta ta bayyana buga a ƙasa kuma a masallatan alu suna kaza ana bada wannan magani wani sako ne daga maiduguri mubham eh hadda fafan wake sadaka za ba da shi ne hmm. kawai don aba shashanci kuma lokaci guda suka raja akai a lokacin kace musu karya ne kai za su duka aka waje da su kusan makantar mana da yan yara kanana sai yara su ta murna sun karanta tabayyada guda kaza sun kona wace guda kaza suna nan ta mutuwa sai samu wani shege shekani zagaye ai yanzu suna nan guda suke sai ya je kashi hanjinsa sun zuri menene ya je kaza zuri kuma duk ƙarya ce sai yau shi za mu daina irin wannan fokanci na ɗaya ikbaruhu ta'ala anhum sai qawlihi labartawan Allah tabaraka wa ta'ala daga gare su a faɗinsa والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وان سك كافر كي أولياؤهم الطاغوت يا بايان الطاغوت طاغوت كما يد ظن الله يفسر كما يد معلمين سك بيان كل ما أبدا من دون الله من معبود aw masabu'in aw mut'a yusamma tagut duk wani abin da aka bautawa min ma'budin ainihin daga wanda aka bautawa ne kamar irin su gunki irin su kabari irin su uh, wani abu dai ko saniya ce ta bata sama jamid ne dai ko gairu akil ko watanni ko taurari ko ranaku ko menene duk wanda ka bi kenan sai matabo wanda aka yi masa da'a wannan ya haɗa malami ne ko boka ne ko mai sihiri ko ɗan duba gobe kusa ko da nisa duk tarkata so sun zama ainihin matabo amuta ko gwamnati mai shari'a ba da abin da Allah ya saukar ba sarki ake ba da misali sarki ku dama ta an san shi ke da ƙasan to yanzu a ce gwamnati ne gwamnatin da take shari'a ba da abin da Allah ya saukar ba duk wannan katar kata sunan shi da gutu saboda haka nan auliya uhum gutu inda suke ɗaukan doka suke bin umarni da hanawa daga tsagutu yukhrijunahum suna fitar da su minan nuri zuwa ga haske na musulunci eh, eh minan nuri daga haske suna fitar da su daga haske na musulunci su wancan kan din wancan in ma dai abubuwan bautawan ko malaman din ko bokayen ko hukuman din suna fitar da su daga haske na musulunci ila zulumati zuwa ga jahiliya duhun jahiliya ulaika ashabun nari wa'inda suka fitar da wa'inda aka fitar din duk sun tarkata in wuta ne su ne zallan 'yan wuta kai ka ce ma babu ɗan wuta sai su su kaɗai aka tattala wa wuta masu bauta gutu ba su kaɗai aka tattala jahannama saboda su ka aka ce ashabun nari hum fiha khaliduna su masu dawama ne a cikinta in dai suka mutu ba su ba albaqara aya ta 257 wa fi qawlihi haka a faɗin Allah وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون للي شيطان شيطان قوينا زما من الإنس والجن لا يوحون إلى أوليائهم سكن بعد فاقواني زوا قمص وينصر wannan ya kasa wa wancan wancan ya kasa wancan shaidanu sukan kawo saƙowa shaidanu asalin na jinnu sukan kawo saƙowa auliya abokai da masu sihiri haka nan shaidanun mutane su za su zama suna yawo da ainihin magana ta ƙarya lungo-lungo anguwa-anguwa kusan gida-gida makaranta-makaranta masallaci-masallaci suna ya ƙafa fadili yujadilukum don su dinga ja da ku ku ahlus sunna masu son bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su bi lungo lungo kwararo kwararo don dai su bata sunna manzon Allah lahi ka dade baka bata ba wanda ka ya halaka wanda shi kai tsaye ma yana cewa la tasma'u li hadha alquran wal ghawfihi kar ma ku saurari wannan alkurani ku ta hayaniya ka aji balda za kai ka sake an riga an ji ba wanda za ka ja dama sai naka tare kuke tare wa in atatumuhum Allah ce wallahi in kun bi su innakum la mushrikuna kun zama mushrikai tunda kun bar maganan Allah kun bi son ranku Allah ya ce a fara'aitum man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi son ransa ne ya bi ya zama abun bautan shi ya bace akan sani al-an'am aya 121 wa fi qawlihi wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'asarar al-jinni qad istaktartum min insi وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ka tunatar da su ya jakadan Allah wani ranan da Allah zai tattaro su ya surhum jami'an shayatinul insi da shayatinul jinni a tarkato su wuri guda Allah ce ya ma'asharar jin ya tawagan aljanu a distaktartum min insu kun yawaitar da dulmuyarwa daga mutane kun halaka ɗan adam sai yanzu ka duba waɗanda suke tare da bokaye kusan sun fi dinga yankawa bayan Allah ƙarya har shari'a da aljanu yi kun boka ne za ka yi mamakin ba kafa watsa labaran da ba ya da fili kuma kila shekaru ma ya biya shi ba shi yake bi ya dinga gundu karya kuma ba dama kai daddi. ce wannan littafin kun gan shi sunan shi kaza na irin taimiyya ne juzu'insa guda kaza shi kansa ya tabbatar da cewar kaza ana iyanka kun gan shi lokaci babu da za a iya karantawa saboda kanan gashi haka ko mai shi ya duba a gida dama kafin ya zo ya buna sai an tara masa littattafan himlu ba'ir tuli tuli sharrin kai ba za ka bi ba ma za hilifa. sai ce mutanen na akwai ilimi sharrin mutane ilimi in baka kai shi ba sai ka dinga karyata shi amma kuma shi ba zai yadda abin nan ba ko ganin san ka je gidanka sa bayu a gan shi sai kaga kaga wani kakana ya kwana uku ba gan shi ba to aikin maza za ka bata kanka lokaci a kwana uku a kan fatacce guda ɗaya wanda ma bai barin ku tattauna natija ta fito saboda haka nan irin su kasan akwai wanda suka ɗore musu gindi saboda haka nan za ka iske a galabiyan alhazai suna da malamansu a galabiyan manyan general general suna da malamansu masu masu tsashi manyan 'yan sanda haka manyan 'yan siyasa haka suna da bokayensu kwanan nan abun ainihin siyasa ta wuce inda za ka ga abubuwan ban mamaki kaga mutum da hankali ya zama dabba abun akwai takaici kaga babban mutum da makinken mota yana yawo da rago a baya wai yana neman kuturu mai malafa ha kuturu mai malafa yanzu kutanen sun manta ma malafan saboda bokan shi ya ce a kuturu mai malafa ga gime mai mota ashe mutum ne ciki ashe alade ne a ciki ba mutum ne ba kwali ne kawai suran mutum yake da shi amma ba mutum ba ne ba don bai da hankalin mutane saboda haka nan ko ma'ashar aljinni kad istakthartum min kun yawaita dulmiyarwa daga mutane wa qala awliya'uhum minal al-ins magoya bayansu su daga mutane sai su ce rabbana a ba'aduna bi ba'din ya Allah sashinmu ya ji daɗi da sashi sun taimake mu mun taimake su bokanci ba zai bokantu ba sai ka bi shi sai ya tsara ma ƙa'idoji ka bi sai wani hana ma sallah yanzu dole ne ka rige sallah ko kaga an ce a rubuta alƙur'ani mai tsarki da jinin hailama wani ma za a ce masa karan to kai kafa mu karamin qur'ani ka jefa shadda kuma sai jefa wani a fashi yi tsirara ya karanta alqur'ani kuma muwayen da suke wannan abu kibaru shakhsiyati ne inda za ka ji wanda yake haka din karshen ta sai kayan su sai dai kila in wane ya ce maka ni an yi da ni a gidan manya-manyan da ake ganin na mana ana daga musu kila kaman kai ka ce wasu rukunan addini ne a ƙasan ba za a magana addini ba sai haɗa da su amma in ka ga abin da ke a gidansu sai wai ɗaga ma hankali ƙananan alaki man ce to yanzu ga qur'ani nan ne za su ke amma a rake su karami ya ce zauna daga shi sai gajeren wando ya karanta yana karanta yana jefar da warkar baya ka karanta ta ka ka faɗi ka tsaya nan haka da karanta tiriyan tiriyan tiriyan ya juya kai zai wurgi da ita ranta mutum yadda alkur'ani ya kafirta shi ɗaya saƙa ko zai duba irin launin zuciyarka me ya kamata baka wanne kafircin za ka aikata ka zai biya bukata ba yadda za a yi tsafi ya tsafantu sai ka zama kafiri typical wani koya ma rashin imani ce ka je ka samo hanta ɗan jinjiri mai rai akwai lokacin da za ka je ana rasa jirajirai ana satan jirajirai ai bu ai harbe harbe a gida kafin su jinjiri wani ya ce mutum iri kaza ake so a a kashe kuma ba za su ce ma ma ainihin za su ce ma sai ka zo da mai rai shi bini bini zaka ji ana wane ya bata wane ya bata nemi mutum a rasa sama ko kasa bat ba labari mutane ko sun san irin wayan abubuwa shahidu ain za a cewa ga wani ya shi ma haka aka kila an yi hayan shi zuwa gari kaza da mota aka ce a tsadan tsaya da shi suna shiga daji ce to tsaya ai kai kan aka tsaya so da tsashi su cire abin da suke so su tsaya su duk wannan umarni daga wai saka shedan daga bokaye auliya a shedan min al-insi to ko lahira Allah zai matsa su ce kai Allah ya Allah istamta abaduna bi ba'din shedannu sun samu mun yi amfani da gare su mun amfani juna ne rabbana stamta ba'duna bi ba'd shedan ya kawata musu sun yi abin tsiya shi kuma shedan ya biya musu dan bukata na dan lokaci wa balagna ajalana allazi ajjalta lana gashi mun kai ajali wanda ka yanka mana a ce to shikenan kaga sun shaida da kansu qala annaru maswaakum Allah ta'ala ce to wuta ce makomanku khalidina fiha ku masu dawama ne a cikinta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so anam aya 128 wannan ta nuna mana akwai auliya a shaitan ku min aljinni wal insi kuma haka suke aiki kafada da kafada su ma wannan shahidu ayin ne ido ya gani an sha ji an sha gani an yi kaza kamar yadda kaga auliya urrahman wa fi qawlihi subhanahu wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yi dandumi asalin shine ya'shu ma'ana ya makance da gangan an zikirin rahmani daga alkur'ani daga ayoyin Allah daga tsarin Allah Ta baraka wa ta'ala Allah ce no qayyid lahu shaytanan sai mu kewaya masa wani shaydani daga qayyid duk inda zai daga shi nan tare da shi salon asalan qayyid irin da kasan kwai farin nan kaga yana kewaye da jan da ke ciki bai rabuwa da shi hakan nan za mu kewaya masa wannan shaydani yana lammace da shi ba inda zai daga shi da shaydanin nan fa huwa lahu ya zama boki gare shi duk inda za shi na dafa masa wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun shaidanun ba suna kange su daga tafarkin Allah sai yanzu aya take sauka su kuma mutanen din yahsabuna su dinga dauka annahum muhtadun su shiryayu ne za ga malamai ake ce musu akramukumullahu menene kaza menene kaza zaka yi sai kafin ya fara karatu inda zaka je zaka ga ana masa kirari har kusan wancan shekarun da ke magana akwai kasa din da aini aka yi masa kirari hatta saban in ka je saban a ciki kamar kai kundun bala ka je ka same shi kai mutuwan kasko mhm. Ke ce mu aiki bai da sun yi zakarar kuɗi ya ne shi. dari da goma sha hudu ke to wancan za ka iske kafin ya karta akwai mani na ji da kunna ana ce mu yanzu abin da fada su ke ce mu yanzu ko annabi ya dawo babu katon shi ka ishe mu kafin ya fara karatu fa an mai kirari an mai kirari sannan zai zauna kan kujera shi wannan mai yin wasiƙan kuma a garin musulmai yake a menene ɗaya kaga wannan masifar sa ai tafi mata kahirai kuma za ga shi ke ɗauka shi ke da jama'a ɗin shi ke shi ke da gwamnati hmm, eh, to lallai fakat ya Allah ne san abin da ke zaurinsa sai ai ya abin da ka ji sai abin da ka gani dan yanzu zuwa gidan boka in ko gittawa hanya ta kai ka sai ka ji kunya ƙarshen su don su ba su da kunya tunda za ka waye gari mutumin da kake darajantawa an ce maka nuna waliyin Allah akan hanya na zahiri za ka ce gaskiya wancan dai muna kyautar san kila Allah zai bashi waliyinsa sai ka je ka tada shi a zaune gidan boka shehi ne ma ƙarshen ta bokan zai samu aiki a ɗan raba musu a ɗan bashi ya samu na abinci فكبئس للظالمين بدلا الزخرف وفي قوله أفلن الله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله جل الله من صنع شيطان مقو يا بايا سنا تيمكا وقا وإن نند بصري إيماني دا الله درانا كشفا الأعراف آية 20 بقوي وفي قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون سوء إن سنرك شيطان فانقرروا كانقرروا أولياء مصويا أقريس من دون الله واندبا الله ويحسبون كما سنا طوكا أنهم مهتدون ويسوء إن سنشي يوما العراف آية 40 نعم، تتلاتين وفي قوله وقيضنا لهم قرناء fazayyanu lahum ma baina aidihim wa ma khalfahum hakan nan muka kewayar musu da abokai kaidu muka zagaye su da abokai shaidanu wanda zai zama shayatinul insi da jinnu din duka fazayyanu lahum ma baina aydihim suka yi suka kawata musu abin da ke gaba gare su na sharri wa ma khalfahum da abin da ke bayan su suke ganin su daidai suke aikatawa suratu fusilat Ayata ta ashirin da biyar wa fi qawli hakanan a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri Rabbi. ka tunatar da su ya jaka dan Allah yayin da muka faɗi ga mala'iku ku yi sujuda ga Adam sujada girmamawa da darajantawa fa sajadu mala'iku gaba ɗaya suka yi sujada ila iblis sai iblis kana min aljinni ya kasance daga aljanu fa ya ware ya fandare an amri rabbihi daga umarnin ubangijinsa ya yan adam afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a yanzu shi za ku riƙa da zuri'ansa su ne magoya baya gaskiya ku kuskure nan maƙiyinku ya dulmuya uwa da uba ya dulmuya ba'arin yan uwanku sannan har yanzu kuma bai bar ku ba hatta nashi ma bai bari ba sannan kuma shi za ku riƙa masoyi ku duba irin yaudar da yawa Adam alaihi salam hal adulluka ala shajaratil khuldi gashi yazo wa mahuma ya rantse da Allah da gaske ike har yanzu a ce kuma duk wannan yaudara da iya su baba a ce kuma sake zuwa yanzu a cikin mai sake yi kai ma la kan ce yawa lokaci yayi da ba za a taba bin shi ba duk abin da zai zo da shi duk abin da mutum zai rasa ya san daga Allah ne in Allah ga dama buɗa mutum zai buɗa mutum hmm? eh eh to na kake sace ina daga cikin aljanu eh dama ana ce daga cikin aljanu yake ba daga mala'iku yake ba eh dama tun asali ba mala'ika ne ba istisna'un neman mun qati'un dama wa dhurriyatahu awliya min duni bani ba wa hum lakum adu gashi su shaytanun nan yan adawa ne gare ku wannan kenan ayoyi sun tabbatar mana da auliya a shaitan auliya a shaitan dinnan kuma suna nan minal insi wal jinni kuma suna aiki kuma abun ayoyin kamar yanzu an kalli rayuwar mu yanzu ne aka rubuta to mu koma maganan jakadan Allah ikhbaru rasuli alaihi salam bidalika wa manzon Allah da wannan alaisa fi kaulihi lamma ra'a najaman yayin da ya ga wani tauraro qadaru ya bihi an yi jifa da shi ya irin ta ina tsakiyar sama fastanara ya haska kala mukhatiban ashaba sai yayi magana yana magana da sahabbansa saboda wani wani uslubi ne na karantarwa maimakon ka ce mutane kun ga kaza ɗin nan kaza ne sai ka bari ka nemi ilimin su tare da ka sani me wannan a ra'ayinku me kuka sani tsakaninku da shi har yanzu hanyoyin koyarwa da aka zana ba a kai yawan hanyoyin koyarwa manzon Allah ba wajen guda goma sha ne yanzu ka duniya bakwai ne ake karyansu shi na shi wajen goma sha ne ina jin sai 'yan shekaru nan ma aka fara gano akwai wata koyarwa daban da zane shi ko tuntuni sama da shekara dubu musulmai suka san koyarwa da zane فخط خطا ما كنتم تقولون لمثل هذه في الجاهليه me kuke cewa ga irin wannan al'amari irin wannan hatsarin ya auku a sama a jahiliya tunda tambaya su a jahiliya ba a musulunci ba Kalu kunna na ya mutu azimun aw yuladu azimun ai abin da muke cewa wani babban mutum ne zai mutu ko kuma za a haifi wani babban mutum faƙala sallallahu alaihi sallam annabi sai ce innahu la yurma bihi li mauti ahadin wala li hayati ai ba a harbi da wannan bindiga ta sama ko wannan bom da yake tarwatsewa a cikin sama wannan wuta don wani ya mutu ko don wani ya rayu ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا صبح حملة العرش ثم صبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التصبيح أهل هذه السماء ita أبنك فاروح ke faruwa ubangijinmu ne tabaraka wa ta'ala yayin da duk ainihin ya yanke wani al'amari sabbaha hamalatul arshi mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi sukan yi tasbihi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahu sannan ma'abota saman da take bin su su masu tasbihi sama ta bakwai kenan zababba thumma alladhina yalunahu, sannan sama da take bin su yan sama da take bin su hatta ya baluga tasbihu ala hadhihi sama' har tasbih ya kawo ‘yan wannan sama ta kusa thumma yas'alu sama sama'i hamalatal al’arshi, sannan na ɗauke da mutanen saman nan ‘yan saman kai ba mutane ba ‘yan saman sukan tambayi masu ɗauke da al'arshi me ke faruwa don da jin wannan a sauna bai auku ماذا قال ربنا تبارك وتعالى me ubangijinmu ya faɗi فيخبروهم سيسباس لا باري أي الله يعني ما كان يفعل إيه كذا كذا ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا سنة نقوى النسماء سكن ملا باري سما تكي بينسو har labari ya kawo wannan saman ƴan sama ta kusa wa ta shayatinu sam'a nan ne shaidano sai su surojin jin idan ya jiyo kalma ɗaya daga can zai cullo yau ƙasa muna nan ne ake jeho su da wannan wuta Fayar funa a wurgo su da wutan ɗin ila auliya ban su ainihin min eh, subhanallahi wa taqtafu shayatin ko a sama. fayar muna shine ake jifan su ku ila auliya'ihim sai su jefa wannan magana zuwa ga masu masu hidima a ƙasa fama ja'u bihi abinda suka iso da shi ala waje a fiskar safa huwa haƙƙun. Wani abin gaskiya ne ya yaziduna sai dai sukan ƙara kusan sama da magana ɗari a kan gaskiya guda ɗaya kuma sai masu uzuri ko da ya faɗi ya yi kuskure ya yi ta kuskure inda ya taɓa faɗin magana guda ɗaya sai ce ai ran ya faɗi ya yi daidai saboda kana sai a kare shi to saboda kana nan da abin ke so nuna mana akwai alaka tsakanin shaidanu da kuma shaidanun su na ƙasa na mutane wa fi qawlihi alayhi salatu wassalam lamma su'ila 'anil kuhan yayin da ake sa dangane da bokaye masu ta'ammuli da aljanu da ruhanai faqala laisu bi shay su ba komai bane faqalu na'am innahum yuhaddithunana ahyanan bi shay'in fayakunu haqqan ya dan Allah so inan suka labarta mana wani lokaci wani abu fayaj'aluna ma'aha mi'ata kadibati wacce kalmar ce ta gaskiya wanda aljanin ya fisgo ta ya suro ta ohasai ya maimaita ta fi udhni walihi a kunnen. ainihin mai goyon bayansa daga cikin bokaye fa ya ja'alu ma'aha mi'ata kadibatin ya sanya ƙarya ɗari tare da ita wannan cewar ƙarya ɗari ba wai tana tsayawa iyakacin ɗari ba mubalaga ne mubalaga tana iya fin ɗarin ma tana ya kasa ɗarin wa fi qawlihi ma minkum min ahadin illa wa qad wakkala bihi qarinu la ilaha babu wani daga cikin ku face an wakilta abokinsa da shi ƙarin wani shaidanin zai dinga binsa don ya halaka shi ba abun da zai raba mutum da shi sai dai zikiri saboda kana mazan Allah ya faɗi asiran da ake rabuwa da shi in za ka kwanta bacci ɗakin ka ka karanta ayatul kursiyu zai tattara kayan kolinsa sai waje sannan ka ƙara da zikirin kwanciya bacci sannan ka karanta kul huwa da falaki da nasi shikenan ka katange gidanka da katanga sama da katanga karfe shi dan bai iya gitowa an za ka fita ma gida za ka fita da tasbihi da aka ce a fita in za ka dawo gida da irin wanda za ka yi kai hatta in tafiya ce ta barin gari ko kasuwa za ka shiga da tasbihin da za ka shiga da shi haka in za ka gama kayan kolinka za ka dawo gida in tafiya kai ka irin tafiya zuwa wata ƙasa in ka hau tudu ga abin da za ka yi in kana gangarawa ƙasa ga abin da za ka yi wannan duka herzuna ne daga wannan shaidan da aka wakilta mutum ba zai yi nasara a kan mutum ba don bai da magani sai hirzi eh. abin da ke cewa wa fi inna shaitana lalle shaitan ya jiri mina ibn adama yana gudanawa daga dan adam majarar dami irin gudanawan jini eh. inda ba eh ok na ta ashi na karanta yanzu Amin kuma min ahadin illa wa qad ukila bi qarinhu eh karin eh okay qarin aboki shedan zai zama shedanul jinnu na yi maganarsa yawa zai zama karinul jinsi ma wanda kullum kana san ake alkhairi shi kuma idan kofe ka domin shedanu gaskiya ka suke tafiya guda biyu akwai shedanul jin akwai shedanul ins shedanul jin shine wanda kusan ya fi damu na na faɗi maganan shi wanda shi kuma har asirin da ake magance shi amma shedanul insi du'a'i bai maganin shi isti'aza bai maganin shi in kai tare za ku yi shaitanul jin kana a'udhu billahi minash shaitani ko kana bin wannan tsarin da manzo Allah ya tsara ku na amma na mutum du'a'i baya abin nan ɗinsa sai ka sa katanga sosai sai ka zare masa ido da kai ƙari su iba na mutum ba ai rabuwar shi ake ya kice shi ake ba ga malaman tarbiyya ba daga cikin abin da suka sanya har dalilin shiriya mutum da mu yawa abokai a su ne kara'inu din su ne shaɗanun din su ya kice su ake da ƙarfin tsiya sana haɗa da du'ai ana neman Allah taimako da aiki ake ya kice su in kai isti'aza kaɗai na nan zaune tare da kai in ka tashi tafi bi ka in kai shiru ya ja hankalinka saboda haka nan irin wa'annan ya kice su ake gaba daya su katanga na maganin su in ka gano shi yana zuwa ka kulle kofa shi kenan kuna rabu sai ta zama nan in ya gaji tafi kayan maganin sa amma shi ɗaya na shaɗan na jinnu ko ka kulle kofa zai hauro shigo wa fi qawli ko inna shaitana lalle shaɗan ya jari min ibni adama shi ɗayan kenan wanda istiyaza kan magance shi yana gudanawa daga ɗan adam majarar mai irin gudanawan jini ina bin jinin mutum ya har zuka mutum ya sanya mutum kaza ya saka mutum kaza minan uruqi da haka manzo Allah ce wannan lalle lalle ga asirin fa dayyiqu alaihi majarihi bisau ku ta magudanansa da yin azumi kana ɗaukan azumi zaka ji ka zama wani daban-daban haka zaka ga zaman da kake ibada kake tafiyar da kake kamar ibada ko wani abu zaka taba sai ka dinga ganin kamar zai saka kazamta saboda haka nan sai a matsa don haka za ka ga manzon Allah ya yi bayani lokuta na azumi daban-daban ban da ramadana ku duba yadda ramadana take kasancewa sai ka ga hatta ainihin su waɗanda ake ganin kaman ma sun saki laye sun bar Allah sun bar manzon Allah wata ramadana ga sun kuke ibada malam da su ake tahajjudi da su ake qiyamul laili da su ake yin kaza wanda baka tsammani za gan shi malam a wurin din saboda mene lokacin an da daure shaidanu sadaka rasulullah sannan kuma majari dami din amma matsa shi he isa yadda aka kwatanta watan azumi sai ya zama kamar wani misali ne shikenan sai aka jeho kwanuka daban-daban alhamis litinin sai kokari a takura wa shaidan kaga akalla a sati ka samu ka takura masa na kwana biyu daga wannan kafin ya sane ya samu wurin shiga ya yi furmutsutsi idu zuga ka kaza sai ka ƙara gabata da wani kawai misalin training na yayi da za ka yi training ka kai kana fasa bulo ka samu shekara ba ka yi ba in ka je karshen ta gudu wannan ka je bayuwa sai ka ga inda i kamata kai gudu ka kai ba zai kai ba amma da ka ɗan bari kwana ɗaya, kwana biyu ba kai ba ka ƙara yi kwana ɗaya, kwana biyu ba kai ba ka ƙara yi wallahi manzon Allah ba alheri face da nuna mana shi babu sharri sai da nuna mana ainihin wannan abu sharri ne mu bashi azumin nan da aka lissafta mana ba wajibi ne ba gaskiya amma alkhairi ne gare mu mun ne gare mu alhamis din nan da jum'a da litinin bayan nan ga ainihin uku akalla mutum kenan kamar kowace kwana goma uku a kowane wata in wannan ta gagare shi in ta kai ya yi yunkuri ya kai yau yi azumi gobe sha wannan ya ƙure wannan abu ne mai kama da wahala sannan ga irin azumin ranar arfa sannan ƙari da ƙarawa wannan wata da za mu shiga ciki na muharram goman farko ɗin nan eh, na muharram ba muharram ba afwan dulhaji dulhaji ɗin nan watan hajji ɗin da zai shigo goman nan na farko goma ne ana cewa babu wani aikin alkhairi a shekara da ifi wa'annan kwanukan guda goma haka ce manzo Allah kai har jihadi ce ko jihadi bai kai ba sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da ransa bai dawo ba daga can yayi tazarci ya wuce aljanna ma'ana ya mutu da shi da dukiyarsa duk ba su dawo ba to sai dai wannan jihadi ne amma dai inda jihadin da zaka je ka dawo ne to yin ayyukan alkhairi a wannan goman ƙarshe ya fi saboda haka nan don wannan wata gara ƙafa ce ga ta nan ta danno ta nufo mu da wannan munasaba a samu a takurawa shaidan a wannan lokacin don babu wata lokaci a watannin da aka fi fata wa shaidan rai shaidan ya fi bakin ciki irin watan zulhaji musamman ranar arfa ran nan yakan yi bakin ciki ya dubi arfa ya ga ainihin waɗannan mutane zuriyan adam yanzu duk aljanna za su musu gafara kai ya fita bangon duniya ya shiga nan to ya kamata sassan duniya gaba ɗaya a takura masa yana iya fallowa da jama'ansa idan no irin su Najeriya irin su Afirka irin su sauran kasashe tun da can Makka da Madina ya gagare shi to nan ma a samu a takura masa a wannan goman ƙashi a yi amfani da waɗannan damar ɗin don damar kila mutum ba zai kai bari ba ga shi dai wasu mu sun ga ramadana wasu mu sun wuce mu muna ɗannan. to saboda haka nan wannan ɗannan ɗin da muke ina da wahala mutum kai baɗi ina da wahala kai wansa baɗi don mutum ya ɗauka yana daga cikin 'ya'yan baɗi ma wawanci ne akan yi buri sai dai burin abunda za ka yi burin alkhairi idan burin alkhairi ne ko baka samu ba kana da ladan alkhairi ka ɗauka da gaske sai kayi kaza iyayen ka kada kulla wani alkhairi sai kayi shi ko baka yi shi ba za ka samu ladan niyya saboda domin ainihin ba ana nufin eh, ka ai buri ne ba burin sharri ne za ka yi kokari da wuya ka kai saboda haka nan baka kwana da nufin gobe za ka wani mugunta don baka sani ba kila baka zama dan gobe saboda haka nan wannan goman karshe a yi mata tattali in ma ta goma farko kai wannan goma na haji a yi mata irin wani tattali in datan an yi shekaru da shekaru tana ainihin wucewa haka salam ta zo ba a san ma zo ba to bana ta kare su kuma waɗanda suke suka kasance dama can su ba a taɓa barin su ba baya ba to su ƙara riƙewa in sha Allah wannan kada za su samu abokan tafiya saboda haka nan wannan goman wannan goman wanda Allah ya rantsa da ita dinnan ko wal fajr wa layalin ashar wa'annan layalin ashar dinnan bana insha Allah a san yadda za a yi da su Allah ta'ala kuma ya taimake mu mu murkushe wannan dan adawa domin izzan da nasaran mu da komai din mu ya tsaya ne daidai bautan Allah mu saboda haka nan zamu lura da bangaren Allah kun ga wannan zallan bangaren Allah ne akwai wacce take bauta ce a nan duniya ne za mu yi ta Allah ya samu mu yi kamar yadda za mu ba da kuɗi a sai fili ai kaza ai kaza wannan kusan mu za mu fara cin gajiya a nan kuma can Allah ya biya mu eh mu don za mu za mu shiga ciki mu sallah a ciki mu yi karatu a ciki mu tattauna a ciki mu bugi kirji kayan mu ne kuma kuma Allah na biya mu akan kayan mu to wancan zallan na Allah ne ya kamata kowane bangare a dinga taɓo shi kowane bangare a dinga taɓo shi to lokacinsa ya yi don haka lalle wannan game da munasabar takura masa dinnan wannan kwanuka takura masa hmm? ana azumce su akwai ku rabu da maganganu masu ta ai ba ayin kaza su aikin su sana'a su rusa ba su gina ba ana azumce su duka ma mutuna su ta tabbata na ya azume su eh da eh, ya dace eh, a ah, kai da Allah mana karabu da mu eh na ce karabu da mu mu gaskiya na can Allah na kallon Najeriya ya san da Najeriya ya zaɓi makka ta zama cibiyar duniya ana kallon hausawa da fulani da yaraba da waye ma wanda suke tarkacin da ke cikin Najeriya aka zaɓi larabawa aka aiko annabi Muhammadu a cikinsu kuma aka saukar da littafi a nan an san filayen najeriya kakaf ba a ɗauki murtala su kwaya ba ba a ɗauki amadu bello stadium ba aka ajiye arfa can yau shi za mu saba musu ko da wani ya ce kaza wani ya ce kaza kawai don dai babu wata hukuma ta kamaimai kana ji najeriya ta isa ta zaman kanta inda halifa kana tunanin za a je halifa a kano ko a Legas. ko a sokoto ko an samu halifa musulunci bai zama na ko dan sokoto ne zai zama halifa dole ya tarcan halifa manzon Allah saboda haka nan tilas tau'an au karahan ko muna so ko ba masu Allah fifita wannan mutane kuma Allah so kada littafi a wurin tilas mu darajanta wannan wurin din dole addinin mu taba'an da wannan wurin ne saboda haka nan magana wa yi wata sallah magana ne me yi dama ne yake da ita za ta toshe ran da aka ce maka mun kaf an kafa halifa gwamna ne daga can ya fara sallah shi wannan da ce ya samu wasu eh, ban kwaɗe sun zauna sun yi mitin ba komai za a iya sallar duk hujjojin da za ka ba za ka zaka soki burutsu ne ba ma yadda za a yi amma yi tunanin cewa ta gari za ta yi sallar idi wata ba ta yi sallar ba ba ya arfa ba ai muna da mutane a can su je su hau arfan su mana in ba tsoro su ce su yan Najeriya ne can garin su yau sallah ne saboda ka ce su ya rufa su ba ko don misalin ga kaddarawa ma a ce babu aya babu don tsari tafi daidai ya halatta jinkirtar da sallah saboda wani tsari tafi daidai saboda kana ba ma yadda za a yi wannan kawai mutum ya wuce ya kan shi dole mu muna tare da jama'a jama'a ko na san ba yadda za a kulla jama'a a Najeriya a ce ba maka a ciki ba madina a ciki mustahil ba wata jama'a da za a kulla ba wani ilimi da za a yi a Najeriya da zai haura wa'ancan su Allah ya zaba su Allah ya wa alƙawarin wurin ba zai abun nan ba abu mamaki ba yahudi ma fi mutum basira na kansu masu tunanin mallakan duniya suna cewa ba ta mallaka an ba su mallaki nan wurin ba mu kuma ya gashi muna ce na rumu da su mu Najeriya ne yahudu ya rubuta a rubuce ya gaya wa ‘ya'yansa ya gaya wa jikokinsa koyau yaro ya fa'ila hankali da bai hudu yana nuna masa cewar ba za mu mallaki duniya ba za mu mallake ta kuma sai mun sake dawo da mulkin Dawudu amma sai an fasa ka'aba sai an rusa madina an ɗauki gawa manzon Allah da ke madina an kai faransa mu kuma muna ce ba mu da su su a za su je su yi aiki daga nan wannan magana ce kawai dole ne mu samu alƙibla guda ɗaya wacce za mu mara mata baya mu samu halifan da zai bada umarni yau wani lokaci misali ne ka bada misali da su mana abun takaici ne kwaye ya duba yadda suke ka dubi rayuwarmu na Najeriya inda aka samu azabun wa firak kullum da ladaihim farihun su ma suna da ahazabu suna da firak amma bakin su daya kalma ɗaya ce ake magana da ita in ka ji mai sai da alayyahu ko mai gasa masara ta faɗi magana in lektara a jami'a ya tashi magana sai ga maimaita wannan magana wannan ya nuna mana mashaya su daya wana inda suke tsotso wannan maganan guda ɗaya ne mu ne kowane ne kawai yana da dama ya koma ja nashi bataliya ya faɗi abin da ya ga dama dole ne mai kwaikwayo da makka dole mai kwaikwayo da madina in akwai takalidanci da zamu yi duk abin da magani ana makka Allah ya tsare na mu ne zamu koyi da shi haka ya zaɓi makka saboda haka nan wannan zaɓi ne na Allah kuma in ka ce za ka ja da Allah Allah ya zaɓe suka ce ba haka ba ne ba Allah na cewa ainihin ku ya khluqu ma yasha wa yakhtar ko ma kana lahum al-khiyara Allah ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓa ya zaɓi waccan sama ta bakwai ya zaɓi mala'iku guda hudu guda uku daga cikin sauran mala'iku ya zaɓi annabawa guda dubu kaza da dubu kaza ciki ya zaɓi mursalai cikin mursalai ya zaɓi ulul azmi cikin ulul azmi ya zaɓi khalilani cikin khalilani ya zaɓi khalilun wahid haka a cikin kabila ya zaɓi ainihin larabawa cikin laraba har ta kai ta kai ta kai aka fita da manzon Allah haka a cikin garuruwa ya zaɓi makka ya zaɓi madina saboda kana don ta zama nan ne alkibla nan ne inda kiyada take babu tunanin yi wata alƙibla daban da za mu fuskance ta a ce muna da wata majalisa duk majalisar da ta zauna ta saba wa yancan ba majalisa ce ba shiriri ta ce kawai hmm? ban ji ba hato saboda haka wannan kawai wasu magana ne na mutane in suka taso suka yi abin nan saboda babu hukunci a ka shi kenan dole sai dai ka ci ba ka da abin yi raƙami na uku ko mara'ahu wa shahadahu mi'atu ulufil bashari min ahwali shaitaniyati mara'ahu abunda aka ganshi wa shahadahu ya ganshi da ido mi'atu ulufil bashari ɗaruruwan dubbannin mutane suka ganshi shi min ahwali shaitaniyyatin na daga halaye na shaitana gariba mai ban mamaki fi kulli zamanin a kowane zamani wa makanin a kowace gari ta ka'uli auliya shaitan wanda takan auku ga magoya bayan shaitan faminhum man kana tishi shaitanu bi anwa'in min al-at'imati wal ashribati daga cikinsu akwai wanda shaidan kan zo masa da ɓangarori nau'i kala-kala na abinci da kayan shaye-shaye wani hadda kuɗi zai kawo masa saboda kanan wannan halayya ne na shaidana kuma za ka same shi akbasun nasi mafi muguntan mutane wa minhum man yaqdi lahu shaytanu hajatahu daga cikinsu akwai wanda shaidan kan biya mai bukatarsa hajatihi kai bukatunsa ma ba bukata ɗaya ba amma bayan ya ba shi sharuɗa ya bi shi don sharaɗin kafin mutum ainihin ya samu abin da ta da shi sai ya gama lalacewa gaba ɗaya wa minhum man yukallimuhu bil ghaibi wa yutli'uhu ala ba'd bawatin al umur wa khifayaha daga cikin su akwai wanda shaidan kan magana da shi ɓoye wa tala'uhu ba shi labarin abin da ke ɓoye kai yukallimuhu bil gaibi ya ba shi labarin wani abin da ke ɓoye ba gaibi hakikatan gaibi abin da zai auku gobe ba la abubuwa na ɓoye haka wa tala'uhu ya nuna masa ala ba'd bawatin al-umuri a sashin abubuwan da suke ɓoye wa ha. wa minhum man yamna'u nufudha silahi ilaihi daga cikinsu akwai wanda shaidan kan hana zarto makami zuwa gare shi dai shaidan ne kaga ana sakarwa mutum bindiga ta ta ta ta ta ta ta ta ina zane na kallo in an gama sai ga yawa riga fa haka shaidan ne gaskiya ba ainihin abin ne ba ba karama ce ba kuma karshen dangan jan dawo kila ba a sallah karshen ta mazinaci ne karshen ta ainihin mai kaza ne kaga ainihin wannan ga dubi irin shari na bindiga ko a ce a sa masa wuka batta wanda ke dubaran akwai masu wayo wuka kaifi baki bi gare ta sannan ba ku shashe ne ta can ne mai kaifi saboda akwai wanda suke ba su kai shaidan ɗaya musu hidima ba wayo suke nuna jama'a wukarin kaje ka duba kai bi gare ta in yayi haka sai ga ya kyalla bishiya reshe sai juya ce to ta ƙi kama jikinsa nan kwan ka duba za a gani in ka duba da kyau za ka gawun ɗin ɗin da ku shishe ne to amma ka ɗauka ma mai kaifin ne duk ƙarya ne shi ɗan ne don za ka same su aka ba su nasu masu irin wannan halayyar wa minhum a ya'tihi shaitanu. daga cikin su akwai wanda shaitan kan zo masa fi suratin rajulin salihin Asuran suran mutum na kware inda ma ya sare su bi zalikan salihi yayin da ke neman agaji da wannan salihi mutum je kai fashe da kuka a kabarin wani shehi ya shehu shehu ka fita ga kabari ya fashe sai ga kai ni. ce mota ta ce ji je kan baka kana zuwa gida sai ka tada kuɗi to karshen ta ka ci gaba da bautan wannan shehin kenan to ƙarya na shaɗan ne ba shehin bane ba shaidan na kan zo ta sa yi magana yana iya fito har da surarsa wanda duk mutu ya mutu ba dawa litagaririhi don rudar da shi wa tadzilihi don batar da shi wa hamlihi ala shirki billahi wa ma'asihi da dora shi kan shirka da Allah da sabawa Allah wa minhum daga cikin su man qad yahmiluhu ila baladin ba'idin shedan kan ɗauke shi zuwa gari mai nisa aw ya atihi bi ashkhasin ko da kuma masa wani mutum kuna iya kuyi sa'in sa da mutum da wani boka ta kwatsam sai ka gani ya ɗauko ma mahaifinka cikin wannan waye eh, in gaga haka to ƙarya ce kawai shi za ka kife tukuna halaba shi daga baya kwasa kwashi kwa daidaita eh ha ana magana shi ɗan bai iya kare shi a lokacin sai ya ɗauko mutum kwatsam zai ka gan shi a wurin aw hajatin ko bukatu min amakina ba'ida da gaurare masu nisa ila gairi zalika zuwa wani wannan dai min al'amali na daga ayyuka allati taqawa ala fi'liha ash-shayatin wanda shaytanu ke da iko aikata ta ku duba zamanin annabi Sulaiman ba wani marad maridun min al yake zai zo maka zai zo da abun nan gadan ba saboda kada suna da ƙarfi suna iya aikatawa wa maradatul jan da kangararrun aljanu wa khubasa'uhum da mugayensu وتحصل هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي وإن هالاي سكن أوكو sakamakon lalacewan ruhin ɗan adam idan mutum ya lalace ya buturce ya zama a mene affaku asimu nazara ala kulle affakin ku azim suna sauka ne akan duk wani mai yawan ƙayya mai sabon Allah mara imani mara tausayi to shi dan sai zo tare da shi ya ga dan uwa ma ya ta'ata saboda abun da yake aikatawa min durubi sharri na daga bangarorin sharrora wal fasadi da fasadi wal kufri da kafirta da Allah wal ma'asi da sabo alba'idati mai nesatawa an kulle haƙƙin wa khairin wacce take nesa da duk wata gaskiya duk wani alkhairi wa imanin da tausayi ko imani wa taqwa da tsoron Allah wa salahi da ainihin kyautatuwa gyaruwa hatta ya baluga al'adamiyyu har dan adam ya kai darajatan min khubuthin nafsi wani daraja wani matsayi na lalacewa rai wa sharriha da muguntarta yattahidu fiha a arwahi shayatin sai ga sun zama daidai tare da rayukan shaidanu kenan sai su dinga hidima wa sashi da sashi al ati alal khubusi wanda ta ɗabi'antu akan mugunta wa shari. da wa inda idin a daidai wannan lokaci ta timul wilayatu bainahu wa nan ne mai tsalaki kenan